ni suna na grema bukar kura an aihe ni ne le 2 fevrier 1959 muryar margayi alhaji grema bukar kenan lokacin da yake amsa tambayar 'yan jaridar gidan rediyon amfani da magaram nan na yi shekara uku na karatu na jarida. A ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata ne aka fitar da shi zuwa ƙasar Tunisia sakamakon fama da wata cutar da ta shafi zuciya. kafin rai ya yi halinsa a wannan rana ta talata takwas ga watan maris na 2022 tsohon ɗan jarida a gidan rediyon gwamnatin nishar alashi grema bukar kura ya yi aiki a hukumar usaid sannan ya taɓa zama wakilin muryar amurka haka kuma ya kafa kamfanin jaridar amfani mai zaman kansa kafin daga bisani ya buɗe gidan rediyon amfani a jihohin yamai da magaram difa maraɗi da tawa Ɗan jarida a gidan rediyon amfani Isuhu Mamman ya bayyana rasuwarsa a matsayin wani babban rashi maras misaltuwa. Gaskiya mutum ne wanda duk dai cikin ma'aikata ba wanda zai ca mutumin nan ya yi mai wani abu duk da shi ke da ma'aikatar shi yana sa dokoki yana amma bai hana yana hulɗa da kai yana wasa da dariya da kai nan wurin fi sabilillahi ba wanda za ka samu cikin gidan kafar watsa labaran da zai ce ma ai mugun mutum ne ai mai kaza kaza Ɗan dan asalin gundumar mai nasarowa ta jihar Difa Alhaji Grema Bukar dan jarida ne da ya yi fafutukar kare demokradiyya ya taka rawa a fagen siyasar Nijar inda a wani lokaci ya wakilci al'umma a majalisar dokokin ƙasa ya kuma sha samun lambar yabo akan aikin jarida cikin gida da waje haka kuma kafin ya rasu shine shugaban kungiyar ertin ta mamallaka gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu na kasa baki ɗaya wani na hannun damansa jadi muhammadu na daga cikin mukarraban wannan kungiya rediyo da talabijin gaba ɗaya na niger masu zaman kansu eh, shine shine president ya masu na a gaba ɗanta tare da shi niger ya yi rashi mu uba muka rasa musamman mun rasa uba za mu ci abin muke fata shine abin da ya bari Allah ya sa musu albarka zuriya shi da ya bari Allah subhanahu wataala ya sa musu albarka Allah ya su Allah ya ba mu hanguri dan shekaru 63 da haifuwa Alhaji Grema Bukar Kura ya rasu ya bar mata biyu da 'ya'ya shida a ranar asabar ɗin da ke tafa ne ake sa ran kawo gawarsa nan birnin yamai kafin a yi jana'izarsa a washe gari lahadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.